COVID-19 mask. case is a from Kano into the state capital sometimes last Upon feeling sick, went to the specialist hospital in Yola for consultation. He was isolated. We have put in place all apparatus to have him treated at the isolation center. We have equally commissioned a contact tracing mechanism to go get all his contacts on our quarantine and tested where necessary. Gwamnan jihar Adama kenan Ahmadu Umaru Fintiri. yayin da yake wa al'ummar jihar jawabi ta kafafin yada labarai domin tabbatar da bular kwayar cutar a jihar biyo bayan samun wani da ke dauke da kwayar cutar wanda bai dade da komawa daga Kano ba ko da yake jim kaɗan da komawarsa wanda ke dauke da kwayar cutar ya fakai kansa asibitin ƙwararru inda ma aka gwada shi tare ku da killace shi to kowane mataki gwamnatin jiya ta ɗauka Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yada labaran gidan gwamnatin jihar ya komin ƙarin haske game da jawabin na gwamna da kuma irin matakan da aka ɗauka a yanzu. yanzu dai matakan da aka ɗauka ne an shi wannan da aka same shi da cuta an kai shi wannan cibiya a asibitin kwararru na na jihar adama na yola inda aka ajiye shi yanzu bayan an samun tabbacin cewa yana da wannan cutar kuma ana masa jinya sannan akwai mutane hamsin da biyar wanda ya bada tabbacin cewa ya yi ma'amala da su wanda su ne a yadda zai iya tuna cewa ya yi ma'amala da su kuma yanzu su ma ana bibiya a ɗauko su saboda zuwa yi musu gwaji kuma ba su da shi a ci gaba da gwaji domin mutane hamsin da tara da tara ne ya nuna cewa su ma sun yi ma'amala da wasu kaga yanzu abin daga in an fara daga daya fara eh, hamsin da tara kaga abin ya fara bazuwa a cikin gari. to wai ko ina batun cewa gwamnatin jihar za ta ma kafa dokar hana fita kamar yadda aka kafa a wasu jihohi ha ila yau ga daraktan yara labaran mr solomon kumanga. za a kafa wannan doka kuma za a sake tsawala dokar na haramta zirga-zirga da a cikin gari nan ba da jimawa ba gwamnati da tana kan dubawa cikin kwanaki yan kaɗan za a sake kafa wannan dokan banda haka kuma ka riga ka sani cewa kungiya ko kuma gamayar gwamnani na najeriya gaba ɗaya hmm. sun riga sun yarda cewa a cikin matakan da za a ɗauka a dakile yaduwar wannan cutar shine su ma za a sake haramta zirga-zirgar jigila a cikin yankunan najeriya baki daya na sati biyu su ne matakan da gwamnati suka dauka kamar adamawa a makwabciyar ta wato jihar taraba tuni aka fa irin wannan dokar inda a bangaren ta masarautar mori ɗaya daga cikin manyan masarautu a jihar ta fitar da sanarwa ta hannun sakataren masarautar alhaji umaru sa'adu gasol tana mai jaddada umarnin mai alfarma sarkin musulmi na ɗaukar matakin dakatar da tafsiri da kuma salolin tarawi da mata hajjud kamar da ko aka saba a watan azumi sanarwar ta buƙaci al'umman jihar ne da kada su yi kunnen kashi domin kaucewa yaɗuwar ƙwayar cutar inda 'yan iya magana kan ce wai rigakafi ya fi magani ibrahima abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya